Assalamu alaikum. Ejida. Ina ta sallama ma ki amsa sallama ma ki amsa ba lafiya? Ban sani ba. Na ce maka ban sani ba. Duk kai ka janyo min wannan abu. Nan muka zauna da kai rimi-rimi za mu yi aure. Sai da abu ya taso ka ƙara gaba. Ga wannan ma mun zo mun yi magana da shi. na yadda da shi na sakankance da shi ya ce zai aure ni yanzu gashi nan ya zo ya ce wa ya yi aure ya ba sa aure na shine kawai kike kuka kike bata <coughs> kinga da Allah ki shi wannan duk ba wani abu ne na daga hankali na tada hankali da har zaki zo kina bata kanki kina kuka ki gane kawai na dawo tunda na dawo ai komai zai wuce kawai ni da ke dama ai akwai magana aure a tsakaninmu ba zai yiwu ba na ce aure na da kai ba zai yiwu ba gara kawai mu tsaya a yanda muka tsaya mu ci gaba daga inda muka tsaya ni da kai kar ta san kar ka gane maganan aure ba zai yiwu ba to ai ko da kar ta san kar din ne dai tunda na yadda na ce ni zan aure ki menene a ciki ba wani abu bane ba ni fa na ce na amince zan aure ki kwantar da hankali. ina ganin kawai in ma kina cikin wata damuwa ne kawai gobe mu fita kawai ko dubai sai mu je mu dan kwana biyu mu dawo haka dai ka iya haka dai ka iya ba abin da ka iya ban da wannan da a gama lalata maka kuruciyarka a gama wulakanta ka shi mijin bariki abu biyu yake amfani da kai da lafiyarka da ƙuruciyarka duk ran da aka ce wannan ya ƙare shi kenan gara ka neman ma kanka mafita na gaji da wannan zaman kace wannan na gaji da fita ƙasashen waje aje a gama wannan kai na gaji da na gaji kinga zo mana haba kinga Lafiya? Mai gida? Me ya faru? Ke ce kike tura suke zuwa suke zance da wani bayan na riga na yi alƙawarin ga wannan baiwa. Na ce kake ko barin ta fita ta zance da kowaye. Wallahi sai na kakkarya ta. Sai na babballa ta. Ashe ke yake goyuwa da ta Duk wani zara zara da take yi ke yake tsara mata. Ko? Ko? Ya haƙuri dan Allah. Mai da wuƙar. sha ruwan sanyi wannan sababa na menene mai gida yanzu fa duk wannan irin tashin hankalin nan naka ba fa shi zai sa yarinya nan fata ba abin da kake so ba shi fa yaro dan lallami ne yaro dan a hankali ne idan muka bi ta a hankali da lallami da ban baki za ta zo ta so abin da muke so amma irin wannan sababu da dafa kangara ta kake saboda Allah da Annabi kuma yanzu dan ta zance laifi ne baka daura mata aure ba ba a kawo sadakin ta ba ballan kana ta ce ka ci amana ba a daura mata aure ba ai tana da iko ta tsaya da kowa aho aho haka ne ko haka ne ko ba zan zuba wa zuciya ta ruwan sanyi ba sai dai zuba mata ruwan zafi in dai ba za ta bi umarnin abin da ni yake so ba kuma wallahi sai na ragargaza ta sai na saba mata dan ga mata au billahi allazi la ilaha illa jimmai ki hankali da kai ki hankali da ni ki hankali da ni da kake haƙi ta duk sai in kore ku cikin nan gidan wallahi sai in kore ku ki sa ta a gaba ku dai can ku arata ai nan zama daram wallahi mai naƙuda wai ta ga katifa ta ce ai zama dis da yake da yake in ma ta katifar ta tashi ma da katifar ba dai ai bata zauna ba ko bata zauna ba ko dan Allah kai haƙuri, ka sa ka ruwan sanyi wannan fada har da haushin karewa hau hau a ba mai gida ni safiya ka gemu zai ci wuta au dalili ne yasa hmm. inda dalili bai kama ba ai ba zai ci wutar ba in in ko dalili tunda dalili ya kama ba wuta ma har haba sai cinye wutar sai ta cinye har habas kuma kin ji dai na gaya miki wallahi idan baki ja kunnanta akan tafi abin da nake ra'ayi ba na kuma jinta ta kuma na kuma ganinta ko na samu labarin cewar ta yi zance da wani to wallahi za ki ga ina zan muku kin ji na gaya miki Allah kadirin alamin ya sha wa wa ai abin da zaki ce ki ta cewa na gaya miki dai idan ciki wallahi za ku tattara kayan ku da ke da ita duk wannan gida wallahi ba inda za muka fita ai ka shiga uku wa zai iya wa zai iya shiga uku sai dai ke ki shiga uku wannan sababin naka wallahi sai ka shiga maka dai han han han han ai auren ka mutu aba sai ka ce kare wannan gidan nan zan bari. Na rasa da Allah gidan nan zan bari. Wai mutumin nan ya matsa min siya min auren dole wallahi ba zan zauna gidan nan. So ki shiru mana ba na san ga kina cikin damuwa ni ma saki sanin fara kukan. Amma ki ya uri yanzu me abin shi ni barin gidan nan zan yi. Ku! Kai! Ku! Ki same ni. kin gane inda muka saba haɗuwan nan ki bari kowa ya ganki eh wallahi serious check it sauri you are wasting time Sweetheart, my lovely, my heart, my blood, my mogoroti. Kaga, kullum ina son mu yi magana, ya magana wannan business ɗin namu ne. Na ji shiru fa, kuma ya kamata mu yi mu hanzarta mu shigo da kayan nan. Wasan an ce Hausa na cewa da sassafe ake kama fara domin na ji labarin wasu sun fara shigo da irin kaya. Ka san kuma in kayan nan yayi yawa fa wannan ɗin shi sauka zai yi ba matsala za a yi su yadda ya kamata su akwai abubuwan da nake dan ja amma a cikin satin nan ma komai zai kammala gaskiya dai ya kamata domin gara dai mu san me ake ciki ko ba haka ba gaskiya ne yauwa in ma tare za mu tafi sai mu tafi in kuma turawa za mu yi to duk dai yanda ka ce haka za a yi duk ba yanda ba za a yi ba yanda kika ce alaikum salam Ke kuma daga ina kike? Mutum ya fita tun safe? Tun safe kin fita ina bacci? Amma ba za ki iya shiga ki ce min za ki fita ba? Ko gaishe ni yau baki shiga kika yi ba sai dai in tashi in neme ki in rasa ba abin da kika haka kika fita kika ban masa aiki kin tafi yawon ta zubar sai yanzu karfe nawa yanzu zaki dawo yanzu karfe nawa da daddare ne tun safe yanzu da daddaren nan karfe nawa saboda yanzu kin fara kilewa ko yanzu kin zama mutum au ina maki magana ma kika tafi kai kaga wannan yarinya bata san da wa take tare a gidan nan ba oh. yanzu nan zan hada mata kaya mata cikin out a gidan nan ah, ah, ah. wallahi sai ne mata cikin out wace ce ita zan dinga mata magana ta tafi ta ki saurara ta ni sa'ar ta ce karamar yarinya wannan ce karama karki da Wannan ce karamar yarinya? Wanda yanzu inda a gidan miji take inda irin auren ƙauyen na aka mata yanzu tana da 'ya'ya, uku ko hudu. <laughs> Ki bar wannan maganar kawai ko ne zai yi muje Kai kake daure masu gindi fa yaran nan fa ni fa na gaji fa da wulakancin yaran nan fa sai na tattara su fa na sun ƙara gaba fa. Kuna zaune asirin ku a rufe? ku ci ku sha abinda kuke so ku yi kallo ku zauna kan kushin ku zauna kan wannan da yanzu a can eh, wani ɗakin suke ba har haɗa kuɗi za su dinga yi suna biyan kuɗin ɗaki ba. Ki bar maganar nan ka. Mu tafi. Wake na namu ka sani. Wata wata wata wata. Babu san raina hankali me zan bata? Kin ga malama ki fito mana da kaya kawai a kasa. Kina nufin daddadewa da kika je kika yi ba. Ina ba nan faɗa ma. Ki zama na abanta ne shi wani abu ya tsina na mu. Kake raina kan ki wayo in kin so ki kawai ki gaya ma mutane wani irin wani ba ki samu ko sisi ba tun safe. Awa nawa kika yi? Niki bani ma da takaicin yunwa da ya bani da shi. a'a mama harkar ki akwai akwai gyara eh, gaskiya ne gaskiya harkar ki akwai gyara ni in sha wani ne zai hana kawai mu ta fara mu da gidan mu je mu kama ni wallahi magana tana da hana mu da bayan sa ni mutanen nan nan ta cike su sai mu je can mu ci gaba da al'amuran mu eh ta kawo shawara it. dan haka kika kalmar shi kudin ai ki je ki matsala wani to ai in ji da ne tukunna sai ai wannan tunda hadaka ai za mu ko ruwan mu mamu hakan kwa mu ma ma zauna da ƴan ciwo batun kin fita yaushe zaki dawo ma bai taso kana bacci bacci ne shi wata ranga tashin ka haushi take ba haushi in ta kullo gogo shi da kika san wata zabaya bola na ganin ba ya zan yi gaba na ya fadi ta yi goja kamar kusai ta yi gaba na ya fadi kawai dai Aisha ba ita ne yake da a'a wallahi Allah ko kadan baya tsorata ah! na san fa abin dubbula ce ba da kwanda ba za mu ɗauka wa irin naka a'a Legal. A gaskiya ce bari mu shawara ne da ku tunda kun ga mijin da zan aura a nan gidan za mu zama da shi kun ga kuma ba zai zauna ga ni ga ku gashi shine na ce to me zai hana gidan nan na wani can tsallake sai ku koma can ku share shi ku gyara dama komai da komai ne a ciki ba abin da babu a ciki kawai sai ku zauna a wajen ai ni ba na haka kuma ni ba na koran mutum kuma ba na wulakanta ɗan adam idan na kore ku a ku mata ne na san hannun da za ku faɗa eh, kun ga ai bai dace ba ko ba haka ba don haka kuma gara ku koma can ku zauna idan Allah ya ba ku mazaje ko ga kuma sai ku yi ko ba haka ba to dama shine maganar da nake son mu yi bari shiga mun gode sanya ah, ya kamata da amfani da wuri <laughs> a tafi lafiya an rabu lafiya cikin salama an rabu ba tare da hankali ya tashi ba kamar ta san abin da yake cikin ran <laughs> wa ya ga independent gaskiya hangoni hmm. hangoni da irin wannan gidan wallahi ba su gidan da ya taka wannan irin wannan mulkin da ta yi ba mu kuke yabo ba wai duk sati goma zan dinga ruwa ina tarawa ina ɗebe ba za ba na da na wata amfana da mu kin da muka samu muka antaye waɗanda suke binta ai mu mun samu ai masa babban tukuici <laughs> taimaka min kai gafara wace ce waye wani sweetheart na ci sweetheart na kora da ruwa me ya kawo ka gidana so da kauna da kuma wannan dai magana kar ka ƙara maganan so da kauna to ya zami magana a auren aure wallahi ta magana ita an ce da ni kawai yaya za a yi dan Allah ya za baka da hankali baka da hankali ina ji karan hauka ne ya cije ka sai da kaje ka gama auren wancan kuka gama soyewa tukunna ka ji gardangada ka ji ba daɗi tukunna sannan ni za dawo min yanzu ka ce min wani aure aure ka san kana son auren nawa shine baka aure ni ba sai da ka je tukunna kai wani auren sannan ni ka zo ka aure ni baby eh? ban da lokacin ka baby ban da lokacin ka saboda ni yanzu na samu daidai da ni na samu wanda ya fi ka wanda ya damu da ni wanda yake so na ah, ba kai ba a ah, ba za ki taba samun wani da yayi miki iri na ba zai yiwu ba na gaya maka an canja an canja na samu wanda ya fi ka ko kana ganin akwai wanda bai fi ka ba wai kin san me yake cewa a dai na samu wanda ya fi ka kin san me yake cewa kuwa futa ka bani futa ko in hada maka ko in da in fuska nan su mun in sa su maka kata kata anan. na ci bebi na ce na kora da ruwa Ku ka bar min gidana in kuma kana son in ma rashin mutunci a gidan nan ci gaba da tsaya tsaya soja Ku ka bar min gidana ko in fasa maka kai da wannan abu. Za ka zo kana wani bebi saboda ka rena min hankali ni za ka mayar yar iska sai ka je ka auri waccan ka je baka ji daɗi ba ka ji duku duku sannan zaka zo ka ce min wani aure baka san da auren ba ka aure ta saboda can ba a dace ba za a zo nan to kwalelan kare da hantan kura baby shine zaka tafi ka banni har tsawon shekara guda saboda Allah da Annabi gaba ɗaya ba ka ma tunanina wato ni daɗi na da wani lokacin yawancin mata ba kwa gane al'amuran da suke faruwa a rayuwa ai ba yadda za na tafi har na baki shekara guda ba tare da wani kakarfan dalili to me dalilin wani sirri ne wanda yake ba lalle ne ke samu jinsa a yanzu ah. to yanzu akwai wani sirri da za ka ɓoye mu ni ni ina tunanin abin da ya shafe ka ya shafe ni ni ina ganin ba zan iya ɓoye maka komai ba so ba wani abu bane ba dai su in wasu kuɗaɗe na ne na turo su nan Najeriya su kuma sai aka kama su to ni kuma abin da yasa ban dawo da wuri ba saboda ina tunanin kada na zo na faɗa kes din an kama kuɗi kuma a kama ni ba kin ga al'amarin ya lalace to shine dai kawai na dan jinkirta har na ga abubuwan sun daidaita to yanzu ya kenan har yanzu kuɗin ba a yi settling ba kenan kuɗi da sun yi landing account dan Allah yanzu sun shiga suna a kawo din eh sweetheart kudi sun shiga a kawo alhamdulillah yanzu baby to wani gari za a kai a ah, kinan da kika ce min ba kya bukatar zuwa ko ina na baki ki zama a to a lokacin raina ne ya ɓaci gaskiya yanzu kuma na natsu gaskiya yanzu sai an gaya ni yanzu wannan karan magari biyu za a kai ni magana ta gaskiya mhm. ƙasa biyu za ka kai ni ina da ina ke yawa ina son ka kai ni Paris ka kai ni Indonesia na dauka zaki ce akai ki Wagadugu ne a Wagadugu nan nan nan ai na jajje wannan ai baya kirguwa har su Burkina Faso fa ka manta a ba matsala bane ba kawai yaushe kika sata yi a ni wallahi yanzu ma a shirye nake sai dai kawai nan da kwana biyun ɗan kikkin tsa'in wuce kawai daga gobe zuwa jibi ba matsala shi yawwa sai kuma na menene <laughs> maganar da kuka yi mana ba matsala yi wannan duk ba wani abu bane ba shiken dama ke da ke ce dai in ki butsare ki butsare duk wannan abu a to ai yanzu ba matsala yanzu su yi to me zaka ci komai a'a faɗi hmm? faɗi yanzu in tashi in je in girka maka me kake so ga yamu domin in je in haɗo maka lemuka in dan haɗo maka su me har da cakuman zai yau zan haɗa maka gori ba nake so na in zaki samu ta a'a wallahi cakuman zan haɗo maka yanzu ka sha jimai ƙara buɗe kunnen gida kyau ki kuma fuskance ni kuma ki kalle ni da ka yau wallahi yarinya nan ba za ta kuma ƙara shigowa gidan nan ba ba ta da duk inda za ta je ta je ko ina za ta je ba za ta kuma shigo min cikin wannan gidan ba in ce ga ta shigo gidan nan sai dai in ba raina ne kawai za ta shigo mu ko ta shigo ba raina ban yafi ba ban yafi ba ban yafi ba haba mai gida ai inda ya ɓaci hankali ba ya ɓata saboda Allah da Annabi hannunka zai riƙe ka yanke ka yanke yanzu rayuwar wannan fa ta zama abin tsoro yara a cikin gida ma fa zuwa ake ake bata tarbiyyar su balle tana ɗan nan ta shiga duniya ba mu san inda ta shiga ba dan Allah ka yi hakuri yanzu ba mu san halin da take ciki ba ka yi hakuri ka ba zai rike kai ke kai bai zan bata ta cikin gidan nan ba ina za ta je ai ba ta da inda ya wuce nan ni na yanke hannun nawa ga in zauna dungulmi din da dai zama tunda ta ce ita duniya take bukata ta shiga ta tafi ta tafiya ba kuma kuka ba zaki idan kukan jini ma zaki ya ringa kwaranya a ƙasa wallahi ni dai na gaya miki ba ni ba ita ka kuma ta she ta shigo min nan gidan ki dai na gaya miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me gida ko me ya faru duk kai ka tabar wannan al'amari ai yanzu an daina yayan auren dole inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mai gida an fita dawo gidan nan ba ina za ta dawo? Ni dai na ce ka ta dawo gidan nan. Na kuma jaddadawa kar ta dawo mun cikin nan gidan. Kuma ta je ta tafi inda za ta je din. Ce ta tafiya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki ta yin kukanki. karki kare har ila har har kwallon ki ta kare kaf ta cikin idan ki ta kare ba za ta kuma shigo mu gidan nan ba mai gida kai ka haife ta baka tana mu muka haife ta ni na ɗauki ta dole in yi kuka yanzu a ce yarinyar nan ta kai matsayin munzalin mutum a ce mun sallama ta tafi an ba mai mata adalci ba kwana ta dawo ta zo mu yafe mata a yi haƙuri don allah don annabi allah ya mata zaɓin da abin da ya fi zama alkhairi ai auren dole ba dole ba ne ba mai gida irin wannan aka matsa sai kaga an yi ba ran wani a bata ta samu wanda take so don Allah a bata ni dai ta dawo na yi wallahi duk maganan da yake wai yana cewa wai wani yanzu wai kuma wai eh, passport ɗina ko visa ne ko menene wai sai nan da sati ɗaya ko kuma wai in tafi dubai ni walla ba inda zani wannan dai inda na ce ina son in je nan zani yawwa to ai kin gane ma na ganin kawai na fi son in je indonesia don ni na gaji da dubai dubai din nan koyaushe dubai dubai dubai aba to ai kuma ina dai zaki je ina ganin sai dai ki fara yin gaba ki tafi sannan sai in zo in same ki a can maganan wannan kayan naka kenan su ne ai to ba matsala idan ka gama sai mu he ka same ni a can kawai ai ba matsala ki shi ba haka ba mm. kawai ni dai kawai dai in ka fita dai ka ƙara sa ka mai bayani gaskiya ai ba matsala gaskiya ko ni duk ƙasan ma sai na je daga indonesia sai na daga paris din in maka indonesia <laughs> yawwa da na gaji da wannan kai ni fa zaki nake ci <laughs> to ko esin ba ta yi ne bari a tashi a kunna bari tashi in duba na gaji ne wallahi to ni ba zan to shiga kawai ka watsa ruwa mana za ka fi jin sanyi ko dan zafin ranar nan da ake ne Thank <laughs> you. yaro ne mm. <laughs> kai wai kai wani irin maye ne in dai mai tattawa a kanki ne ina ganin ban ji kunya ba mm. kai wallahi kafiya na ce shikenan kai ba za ka haƙura ba dole dai sai an shirya to shi kenan tunda dama ni ma ina son naka ai ba wai ba na son ka ba bacin rai ne yasa wai kina nufin kice da ni komai ya wuce <laughs> ga zahiri kuwa kana gani to wacce magana fa <laughs> tana nan sai ka je kai ka ci gaba da shirye-shirye alhamdulillah yanzu kike mun mutum da nake so na ƙarfin da zan koma gida in rasa yadda zai a'a to tsaya fa da sharaɗi fa a gaskiya sai dai ka je ka saki wannan matar taka ta gida tukunna in dai har kana so in aure sweetheart wallahi akwai matsala komai zan iya miki amma ki sani na aure yarinyar nan ne ba dan ina son ta ba binciken ki ya nuna miki kuma kin ga dahir cewa tun da nake da yarinyar nan ban taɓa son ta ba mahaifana suka takura sai na aure ta gudun ka in bata musu rai in haɗu da fushin ubangiji na yadda tunda kuma ta shigo hannuna take shan wahala tunda babu su hmm. to yanzu in koma in ce wai zan rabu da ita ke ma kin san cewar akwai matsala zan samu problem da baba hakan nan mama ma za ta rabu da ni kuma auren mu kuma da ke ba zai yi ba amma yanzu tunda na lallaba su ke ba ki haƙura mana ai ke in ita ce ke ce ke ce ke ce ke ce ta gidi-gidi ko ta zahiri shikenan to ba matsala don haka ka je yanzu kawai ka ci gaba da shirye-shirye in ka gama sai a wannan amma ni dai ka san dama ba na bukatar komai ba abin da nake bukata na sani to amma ni ina da bukatu to idan kana da bukata sai ka faɗa mu ga irin su da dai na san ne su dinan nan su cocktail da za a yi duk wannan zan dau nauyin su shi yasa na ce maka bana bukatar komai akwai kuma bukatar kuɗi a hannuna ai saboda wasu abubuwan da ba sai kin sani ba a'a to su wayannan ba matsala su lefe su dina su wace tsiyar su kamu su ƙauyawa su me. kome da ka sani da za a yi a bikin nan ni na yafe zan ɗau nauyinsa kai ma idan kana da buƙatar wani abu sai ka sanar da ni ko me zan mana Allah sweetheart ah. to me amfanin kuɗi su fa kuɗi da su da maciji maganin su kashewa a biya bukata kawai shine magana a'a ko fa mun yi macin <laughs> kuma kai ma zan maka kayan fitan angwanci yawwa ba sai kai wannan wa wa yanzu kawai ke ke zaki aure ni <laughs> to me ai ba laifi bane Allah yau muke tare da kai shekara da shekaru ba za ka fahimta ba shi zan aura amma wai dan aure na da shi ba zai hana ni komai da kai ba kuma ba zai sa in rabu da kai ba da haka yanzu ba kawai gudunmawa ka za ka lissa mu yawwa kuma kai za ka yi mun kayan gada. Ura uwar <laughs> laifi. kayan gadon tun tare da kai za a ɗana. <laughs> A'a, don haka har da kayan gado sai ka haɗo, ah. komai kai za ka yi mun. Yawwa dan haka yanzu lissafo ma fara ah, kirgo gudu. Ai wannan ba matsala ba ne ba. da sa alkaki ai sai na kasa kwana. Wallahi tallahi. <laughs> Mu ci gaba da shalle. Kin san wani ga shi dai linkan nan yin ne amma da ganin alama ne da na <laughs> kai ba ka fiye haɗama to sai in baka wannan ɗin ai to shi ne in kiki kika bani sai na ji na fi jin zaki saka <laughs> to an shi sai in baka ai a kara hmm. <laughs> ah, dai kara ka kara ka malam me ka kai gurin matata ba haka bane ba wallahi ki kaga kaga duk ku tsaya duk ku tsaya wannan shi ne mijin da zan aura wannan ba wani maganan aure ne tsakanina da shi ba yauwa gara in gaya muku gaskiya Ejida. Hmm? Wannan wani irin katantanwa ce, wannan wani irin wasan yara ne. Ya zaki wannan maganar? Waye wannan da har kike gaya masa cewar shi zaki aura wai ni wani da ni zaki aura da. to ai duk abun bai zo da haka ba kai ka san haka kai ka san irin rayuwar da muke wannan shine wanda zan aura yanzu ko ba haka ba wannan saurayi na ne na da yanzu kuma babu wani abu tsakaninmu wannan ba wani duk wani abun da ka gani ba wani abu bane ba ke da Allah dakata ni fa ba na san wani sai shiga can kiki kina fita ya za ma kuma ya shigo mutane gida babu izini saboda me ba zai shigo gida ba a'a ka ji ka dan ya shigo gida wannan duk abin nan da ka gani ba wani abu ne wani normal ne kawai aboki na ne babu wani maganar soyayya tsakanin na da shi ka gane wallahi ni yanzu kai zan aura kuma na amince kaga da gaske abin da ya sa ya ji wannan yau dai karshen tukati karshen tuka-tuka tik yau an kawo ƙarshen abu. ga shi yau kwana ɗaya ma je ya kamata mu zauna ranar angwanci ni maganganu tuwa saboda kin gaji na gaji dole na ce kai mu bari dai sai da safe mun shigo sabon feji na rayuwar mu mun ƙara shigowa wata sabuwar rayuwar yanzu zan ƙara so in san menene ba kya so menene kuma kike so in ci gaba da yi haka ne to aini na daɗe da sanin abin da kake so da abin da ba ka so kuma kai ma na san ka fahimci abin da nake so da abin da ba na so saboda yau da gobe ai ta kori wasa ko ba haka ba sosai dan haka ni wallahi ba abin da kake mun da abin da kake mun daidai ne <laughs> to ni dai gaskiya fi sabilillahi akwai 'yan abubuwan da zan ce da ke despite da sabo turken wawa na san kikin sanyi to amma dai kishin nan naki sai ki dan rage shi eh, waya dai ya kamata ce waya ta ki dinga baya baya da ita saboda ni ba so nake mu zauna lafiya yawwa yawwa to tun da na fito kuma ni akwai abin da wannan yawan wayan nan da kike yi wadda kike sani in manta inda zan je wallahi ki rage tunda dai kin mallake ni <laughs> ai ba matsala in Allah ya dawo ina abubuwa da an daina su layi ma ne layi zan canja yanzu wanda ba wanda ya san shi shikenan ko ba haka ba kaga sai a zauna lafiya kuma maganan business yanzu so nake tunda ya riga Allah ya yi auren na kaga da an zama ɗaya. so nake cikin dukiyata zan raba ta kashi biyu in ajiye kashi ɗaya in baka kashi ɗaya ka dinga zuwa dubai kana saro kaya idan aka saro kayan nan aka kawo aka sayar sai a raba riba kashi uku ka ɗau kashi ɗaya in ɗau kashi ɗaya kashi ɗaya kuma ajiye ko da wata matsala za ta iya taso ko ba haka ba sweetheart a eh, business ce ke don haka yanzu ka shirya cikin satin nan za ka tafi dubai to me ake jira amma tare da ke ah, to ai oh, wani sai ta yawa honeymoon fa ah, hakan nan za mu zauna daga baya sai mu je honeymoon amma in mun tashi zuwa ba dubai za mu je ba gaskiya ni na san kasan da za mu je don haka na fusan sai lokacin yayi in maka ba zata ke ke dai dubai kawai kasuwa ji kamar da ita a ni kawai na gaji da ita ne eh. kullun dubai kullun dubai kowa ya tashi dubai dubai kowace ta tashi kowace mace dubai dubai ni kuma ai na ga na girmi wannan waje wato ke kasuwa sabon gari kika mai da ita na wuce wannan ni wallahi kaman sabon gari nake daukan ta Allah hajiya kowane Tom and Jerry ya tashi dubai kowace mace kawai da ta taso tana ji da kanta Dubai. ai ni na girme Dubai yanzu. Tuntuni ni ne shaida. Sai dai wata ƙasa kuma. Ina gaya miki. Ha bai an wuce wannan. Ina gaya miki kina ji na ni ne <laughs> shaida. Don haka yanzu ni yanda na dau Dubai kawai business. Eh. In je in yi business in dawo amma in hutawa nake so in ji daɗi in yi nishaɗi to ba Dubai zani ba ni na san inda zani. Bari lokacin yayi zan faɗa maka. Sai dai kawai ka gana bugo maka visa na kawo in ce tashi mu tafi. <laughs> Me? Allah da kika san katun in kina magana. Daɗi nake ji. Wallahi kai da tsokana kake. Wallahi. To me? A gani na shiga. Sweetheart, hmm? my love. mai mangoro di mai kankanaci. <laughs> me haka kuwa gani na ka wani me yake damun ka ne baka da lafiya wallahi lafiya na ka me matsalan ka kare kawai mu ci gaba da kawai da ni ni fa ka san a rayuwata fa bana son in dinka ganin ka cikin matsala ba bana so fa saboda san da nake maka idan kana cikin matsala ni ma cikin matsalan nake kakka janyo min asara fa na fi son fa ka dinga kulan min da kanka fa kakka janyo min asara gaya min me damuwanka so kake irin wayannan ƙananan cututtuka na hawan jinin nan su kama min kai in shiga uku baby gaya min no wallahi ba wani abu ne baby da Allah ka gaya min gaya min ni na ce ka gaya min wallahi ba wani abin ba zai yiwu ba fa sai ka faɗa min fa meye matsalan ka fa ai ba haka kake min kullum ba kuma ba haka nake ganin ka ba a wannan yanayi ni fa sai ka faɗa min fa wallahi sai ka faɗa min ko ma kuka kin gane ba to ki wallahi zan faɗa faɗa min wallahi wata 'yar harka ce kin san da zaman banzan nan haka bana so sai wani aboki na yayi magana to shine za mu haɗa kuɗi wani business za a yi za a zan siyo abu wallahi to shi kaɗinsa ma har sun fito na ne ji ban samu ba kuma ina ta neman bashi haka to na tambayi wani abokina wallahi sai bata mara ya ce wai babu ni dai kawai na san hana ne kawai ka ji ka da wani zance dan Allah kai yanzu muna tare da kai ni na ce maka fa duk wata matsalar da ta taso maka ka gaya mun fa zan ma fa ni na gaya maka ba ta nayi ba fa ba roƙa kai ba fa yanzu dan kuman dubu ɗari biyu shine zaka je wajen wani ƙato ya dinga ɓata maka rai ba za ka zo ka tambaye ni ba eh kaga turo min akawun number ka in ma transfer kawai kaji ni na fi son haka wallahi in dinga ganin ka cikin walwala komai ita rayuwa ba ta tafiya daidai sai kana cikin nishadi gaskiya turo min kawai in sa ma bebe in dai wannan ce matsalan ka ni wallahi in ma ya fi dubu ɗari biyu ga yamu daga naira ɗaya har zuwa miliyan ɗari zan maka maganin to wallahi ni kuma ne miki alƙawarin ana kawo business ɗin nan zan biya ki kuɗi ba na so na yafi zan ma ƙara maka wata ɗari biyun a kai ka je ka yi ɗari huɗun ko kuma in kana da wani abin da za ka yi sai ka yi da su zan baka dubu ɗari in ma ba taimaka ba gaya min ko nawa ne ne zan iya gaya wa kowaye ya bani in baka me Allah sweetheart kai shi yasa akwai lokuta da dama da idan ina tunani mm. sai na gano cewar tunani na baya karewa sai na haɗa da sunanki ko kuma na ga fuskarki shi yasa ban gajiya da kallon ki a kowane irin lokaci sai na zo gidan nan <laughs> abu na farko shine duk wanda ya rasa ke asara eh. abubuwa da yawa eh, ai mutuncin ki ma kadai ya isa mutum ya kare shi ni yanzu fi sabilillahi banda irin abubuwan arziki kuma a ce problem ina ya zo kuma shikenan na dauke to me amfani na ne kai ma in kana da ciran daban da shi ba za ka yi mun ba ai za ka yi min sosai to ai ita dama zaman duniya cuɗe ni in cuɗe ka ne a ni fa ka gama min komai fatin da har ka amince ka yadda da ni kuma ka ce za ka zauna da ni baby tashi mu shiga a guje man kuwa a guje man wallahi ina gaya miki hajjaju mm-hmm. jiya da na dinga ganinki gizo kika dinga min ina zaune fa mm. aini ka san me wallahi jiyan nan na gaje na yi exam gaba ɗaya ka san fefa nawa nayi kuwa Allah Allah nake wallahi a yi hutu in fita ƙasar waje in fara zuwa umara in ɗan sauke farali sai in wuce Dubai ke fa hawa sama lu ba ya miki wahala yanzu yanzu ka ji ki a iska a'a to ko zaka je ni wallahi kana da passport wani passport ko a ah. to ni in ban da ke me nake da shi <laughs> <laughs> Da Allah ka ji ka to shikenan kakka damu ai sai mu je a yi maka kawai kaga idan aka maka e, e passport ɗinka ko ina za mu tafi ba ruwanka da wani abu kawai passport ɗinka za ka ɗauko ka kaɗe mu wuce shikenan shikenan to na ganki kuma a terminal aka ce wane ne ni me zaki ce to waye ka in ba mijina ba kin gani ba Ka ai ba na son ne muna hanya a cikin fara kai wannan yaron su ai kai kafi karfin yaro alaji eh. sai dai baban yaro <laughs> kai kai kai kai kai ai sai dai baban yaro a kwarai da gaske yanzu me zaka ci abin da zaki ci zan ci wallahi abin da zaka iya cin abin da zan ci sosai ma kuwa wallahi <laughs> shi da bayan ci fa to zama bayan zama fa to tafiya Ha ha ha yanzu dai bari in je in dan haɗo maka wani abu kaɗan ci saboda gaskiya ba na son in dinga barin ka da yunwa gaskiya ne amma akwai wani abu daya mm. Aki iya tuna wani mawaƙi Yakubu Muhammad? Na san shi mana ina jin sa. Ai ina jin waƙoƙinsa. To ki ƙara shi min in kina ji. To ɗauko ta ni kuma sai na ƙara sata. In ina begenki ba na jin yunwa. Ni na san waƙan amma mm. wallahi na manta ta ne. Sani fa ban da muryan waƙa. Mm. <sighs> Kaga bari dai in ɗauko maka yanzu. Mm. Ka ji bebe. Baby! <laughs> Ina zuwa sweetheart. Okay. kaya sun haɗu hmm. sai tafiya don haka da Allah ka je ka kula mun da kanka kaji kayan nan da muka yi oda ka tabbatar an auno su kafin ka taho saboda ka a samu matsala an gama <laughs> ba za mu a samu ba hmm? <laughs> to shi kenan ga fasfot ɗinka duk da kike ta sallama ta ba za ki raka ni airport ba ne? A'a ni fa ba sai na je airport ba. Na fi son ka koyi komai da kanka saboda ko da wata rana ba nan ko ina nan yara sun min yawa da sauransu kaga ba sai mun dinga wannan ba ko ba haka ba. Gara ka koyi komai da kanka ka dai kula. Ka kula. An gama. Ba da ma idan muka hausa muka lula muka sauka na je na kwanta na huta muka yi waya da ke sai in je shiga kwale-kwale. <laughs> <laughs> ta yi kwale-kwale da kai cikin ruwa ba <laughs> Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya baby ka kula min da kanka fa ka ji <laughs> Oni ana ina to maza maza ka zo ina auna shi wallahi yanzu ya tafi da Allah kai sauri kaji. I miss you. Ni dai kai sauri. Ni ba sai kai wankan ba kawai ka zo ka yi ana. To shi kenan. Sai ka ƙara su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oyoyo! <laughs> <laughs> kaga ba wani zaman falo yau saboda Allah ka je kai wani zaman ka ka bani da wani kato a gida saboda Allah ni wallahi ba na son abin da kake yi ya hakuri ya hakuri ai ga da nazo Wacce ai dil lami ne ko zo mu shiga ciki Allah a a kawai ni ba sai zo shigo shigo eh? kin san nayi mishin dinki duk inda na zauna tunanin ki nake yi kullum na zama kamar mahaukaci sai da kika gaba samun sanki sannan zaki tafi gidan wannan tsohon kilakin ki je ki zaman ki yanzu haka kin kyauta haka ya dace ki muni san da dauko daga cikin gidanku kika na fito da ke daga cikin gidanku halacci ya ce ki min haka ni kadai kika fara nema ni kadai ne a lokacin saboda yinki amma ni ne kin san wanda duk kukan ki in kika kawo zan iya share miki eh me kake so ne ki dawo wuri na ki bar gidan ki lakin nan kawai ki dawo wuri na dan iska ne ni Ni ke gaya wa na Kai ka isa? Ni kika Na mare ka. Zan kuma iya ƙara maka goma akan wanda ne maka. Kaga ita ma da nake zaune da ita ta yi min ci ta min sha ta min sutura. ta gyara ni tsaf ka gani yanda ka gani a yanzu ita ma kanta bata isa ta zana layi ta ce mun tsaya ya gurin ba na mare ka ba ni kika mara ba wallahi zaki sani wallahi za ki sani ba ni ba ke kuma daga yau na dai gaya miki ki kara ko a hanya ke ganni kika nuna kin sanni ko wallahi Allah sai kin raina kanki sai kin gwammace biki so duniya ba born of 1960 ka ki kara kula ni born of 1960 sai me kai ne baka da yanci in gaya maka yanzu tun da na baro mu zan iya rabuwa da kowa a duniyar nan in jin gaya maka na baro iyayena ma sai kai wani banza zaka ce oh banza da kai ta hajiya za ta zo ta ni Ni fa kuna bani mamaki da kuke sanya ga maza. Billahi lazi namiji zuma ne ba a shan shi she da wuta. Waran make na fuskance ki ke soyayya kika sa a gaba. Namiji sai ki dinga tausaya mai. Hajiya mazan ne sai a hankali. Wani irin a hankali? A hankali? Ai a hankali zaki ci? namiji fa abubuwa kaɗan yake nema a tattare da ke fa da ya gama da su fa zai rabu da ke ne fa to don me ba za ki fuske abin da kika fusga ki ƙara gaba ba ke kuma matsala ta da ke da kin samu ƴan kuɗaɗen ki sai ki je ki ta yaryari da su ke kuma ga ki in kin an tura ki sai dai ki je ki tsaya dun kom ki ta baje mai fuska a dai gyara ya za a dinga zama ba a haɗa balas akan akan kari balas na haɗuwa haka kawai haka za a dinga yi sai dai kawai ku je ku ta dora su kan network babu balance ai gara a canja ni ba zan iya wannan rayuwar ba a'a ranka ya daɗe ku dawo nan ku dawo nan dawo nan ai dawo nan zauna nan Ah. Yallaɓai yallaɓai. Kowa ka ce kana da. Kowa ya gari? Ya aiki ya kacaniya? Alhamdulillah. <laughs> Na wuni daidai. To ai gara mu shiga daga ciki ko? Zai fi. <laughs> To ba matsala ai. To ai kaga nan da yara kuma kaga suna son su yi kallo. A takura musu mun shiga daga ciki za mu fi sakewa. ji matan nan ku dinga haɗa min balance kuna kawo balance ke barin ma ke ki je ki fasa fuska a can ke kuma soyayya aka ga canji wallahi canjin nan da na ci ya kika ga wannan ne yayi mana ta fara ta kanshi aiki zai buka ta kai za mu kama ta balance a cikin gidan nan kuwa za ta ga balance za ta ga buɗe fuska Eh, eh, eh, eh haba gaya mini yadda ake jiya wanda zuciya eh wani mai jamfa eh dan jiki haka ne ta mai saje balance ya haɗu balance ya haɗu za ka ga balance ya gama haɗuwa a za mu kama ta balance ashe daga balance sai ta ma ta yi balance yi balance Kuna nan? Oh. Kun gama kallon ne? Abin ma bai kama ba. To, bari zo in gyara mu. To, zan tafi. Sai yaushe kan. Ka ci ka. Wai sai yaushe. Kai da gidanka ka ce min wani sai yaushe? Kawai sai ka shigo. To ba matsala. Ani ne na ko? Kakka manta ta ba. to ana ganin ya kamata yan mata na dan ba su wani abu su dan sha ruwa ko a to ai yana da kyau dama ai yaba kyauta to ga wannan kwana sha ruwa ko an gode an gode to mu je dan ma ki mi haka Miya haka? Kuna wani dambe wannan abun kunya ne ani a gidana. A ga dai kuna dambe akan kuɗi. Haba. Bari in shiga in zo in gyara mu. To ai kin gane lamarin. Ni na fi so kin gane. A'a. Dakata. Kin gane? ni na fi so dai duk abin da za a yi mu dinga bin sa da tsari to saboda Allah da Annabi kawai daga ya mamu ya mun waya ya ce gashi nan ya taso yanzu haka in ba sa'a ba ma wallahi ya ƙara kwana a Lagos ka san dai ba yanzu zai iso ba sai dare me zai hana ka zauna ka yi ni a in ya so kwananka nawa a gidan nan kinga wajen kwanakinka nawa ne a gidan nan tunda ya tafi ba kake gidan nan karkari fitan ka kaje ka dawo bai fi so biyu ko so uku ba ni gaskiya ni ban yadda ba ni gaskiya ni wallahi sai mu koma ciki wallahi kin gane ko shi kin ga bawan Allah nan yana ganin gabana bai kamata na kure shi ba fa kin gane ko eh ya kamata na dinga daga masa kafa ni wallahi sai mun koma ciki wallahi dalla ni gaskiya mu koma cikin mu tsora daga inda kuka tsaya ni gaskiya ni mu koma ciki wallahi ban yadda ba sai ka yi na a gaskiya ni wallahi ban yadda ba baby haba sweetheart me yasa kake min haka ne kake min wulakanci kawai dan ka ga na damu da kai mm. ina kuma za ka je ka dawo da zuwa ba. Zuwa ya ku gaisa kuma baka nan shine na ce dan Allah ya dan zauna ya jira ka fa. Ba wani abu bane shi yasa nake ta mai magi ya jira ka saboda ka mun waya ga ka ka taho kana hanya. Ya jira ka ka zo. Magiyan da nake ta mai kenan. Ko dai kayan ne ba su zo ba. Ko an samu matsala ne. Na dauka da kika yaro. Kin dai a asharar ci har kashe. Makan kawai da ce cewa za ki rike na amana rikon gaskiya rikon suna shi kan san karuwa na aura ba karuwa kuma ni ba matarka ce ba kake ce min karuwa ba wani wace irin kalma ce mara daɗi najidda eh na sake ki saki uku yanzu kuma ya sunan ki tsohuwar matarka Baby me ne ma haka? Wai Allah na na shiga uku na lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai Allah. Ke, ai ba gidanki ko na siya gidan nan da kuɗin ki ke wallahi na tuba tuban za zaki mu tuban muzuru zaki mu abin da ba fasa zaki ba kuma ni fa dan in gaya miki duk abin da na sa zan yi shi ba wani mahaluki da zai hana ni yi shi in dai na ce na tsaya a kan abu to ba wanne isi hana ni in gaya miki wallahi baba ni yanzu na yi ta zafin kuma wani. ba abin da ya min zafi ya rage naki wannan lokacin biyan bukata ai baki biya bukatar ba sai yanzu ki tashi ki fita ki ban min gidana ki ban min gidana na ci miki kai hakuri dan manzon Allah rige nan ita ta tafi yanzu ta kawo kanta ta ce ta tuba kowa ka aura mata ai sai kai hakuri mai gida Allah ma laifi miki masa ya yafe mana dan Allah kai ai zancen gama ya gama zancen gama ya gama tun lokacin da na umarce ta ba irin rashin da mu mata ba ta ki ke ma ki rarrashe ta ta ki saboda ka ina nan akan bakana ko ki tashi ban mun gidana yanzu ko kuma wallahi wallahi kin ji na rantsa miki za ki ci kwafalan banki dan ga miki yanzu da zan zan miki rashin mutunci Allah Allah dan annabi mai gida kai hakuri tunda ina Allah idan mana da ita yanzu ba mu halin da ta je ta samu rayuwar ta ba dole sai mun je wallahi mun je ma har asibiti duk sai mun je an tace mana lafiyarta ai duniya ba zancen banza ba ne Ya Allah kai hakuri mai gida inda ita ta kawo kanta da kanta ta zo ta ce ta duba a yafe mata ai sai kai hakuri kai yafe mata Allah ma lafi muke masa yake yafe mana zai mu dan adam Hmm. Allahu akbar kabira imani ya zo mai gida